tabbatar bai gado tarbiyya ba wanda ni a tunani na wannan yaron ya sha nonon hauka ne daga wurin uwa sannan ya yi gadon hauka daga wurin uwa wanda izala gaskiya akwai matsala a cikin ku irin wa'annan yara da ku suke shan nonuwan ku ku yaye su su zo su kanku su fitile ku wannan bala'i ne na taɓa bayan Allah waliyan Allah bala'i ne na cin mutuncin manzan Allah eh, cin mutuncin manzan Allah da wulakanta waliyan Allah shi ya kawo irin wa'annan bala'in ku yanke shi ƴaƴa da kanku su zo su buwaye ku sannan su buwaye ainihin sauran mutanen duniya babba hoto da dai ɗan izala ne babba hoto da dai ɗan salafiya ne babba hoto da dai ɗan ikiwan ne babba da ɗan is ne hoto da ɗan da'ish ne daga baki ɗaya duk siffofin da ake nunawa na kawarijawa da siffofin da ake da yake tabbata na mutanen da manzo Allah ya siffanta ya kirdo fi akir dawani eh, fi akir zamani akawamu wasu masu ah, wasu mutane za su fito a ƙarshen zamani in ji manzo Allah su fahawul ahlam wawaye ne ba su da hankali ah, ahdasul asanani masu ƙananan shekaru su fahawul ahlam wawaye ne yaquluna min qawli kaylal bariya za ka ji suna faɗa suna cewa annabi ya faɗa annabi ya faɗa Allah ya faɗa sai maza Allah ce yamruku na min addini suna fita daga cikin addini kama yamruku sahu min ramiya kamar yadda kwari yake fita daga cikin baka kamar yadda mashi ke fita kamar yadda ainihin kwari ke fita daga cikin baka wayannan yaran ta hakiru salata kama a salatihim idan kaga sallan ka sai ka wulakanta ta idan kaga irin sallar su sai ka rina taka sallah suna karatun qur'ani annabi ya ce in ka ji su yadda daɗin su sai annabi ya ce la yujawizu imanuhum taraqib amma imaninsu bai wuce makogarsu irin su babba su sak wannan hadisi ke siffantawa annabi ya ce lau abdaraktuhum da zan riske su da na lagataltuhum da na kashe su ka katale adin wa samud kamar yadda aka kashe adawa da samudawa to saboda haka yana tabbatar da cewa irin wa'annan yaran barin su a Najeriya wallahi babban kalubale ne muna kira ga hukuma sa idanu akan Adam Zubairu mai suna Baffa Hotoro wanda lallai ilalla a cikin da'awarsa akwai fitina a cikin da'awarsa akwai kwangila a cikin da'awarsa akwai an so wani kwangila na raba kan addini da eh, na raba kan al'umma da kuma cin mutuncin mutane yanzu kamar wannan darajar lamba eh, yanzu kamar wannan tsohon mai daraja lamba guda a Najeriya Maulana Shehu Dahir Rubutu Radiyallahu wanda ya karar da rayuwarsa a da'awa ne ko kai dan izala ne ko kai dan shi'a ne ko kai dan dariƙa ne wallahi ka ci da Shehu Dahir Rubutu wallahi ba dan shi rubuce ba da dukkan mu ne yanzu kafare ne da dukkan mu mushrikai ne dukkan mu hawa habiyawa har yan salafiyan ka ci albarkacin shi rubuce kuma ka karu da ilimin shi ɗarwaci ko ka ki ko ka so akwai waɗansu ma'anan ayoyin Alƙur'ani wanda a rediyo kake ji shi ɗaya rubuce na wazi shekara kusan hamsin baya ko sittin baya yana wazi ka karu da waɗansu abubuwa a wurin shi ɗaya rubuce wanda shi ɗaya rubuce ba shi da aiki illa kira zuwa ga Allah bari sanya muku ku ji aiki hanyar bayin Allah din abu da zan fara maka kai istighfari ka rabu da shaidan ka rabu da zunubi sai su baka salatin annabi kai salatin annabi ka shiga fadan annabi kana cikin fadan annabi kana neman salati sai ka ji annabi ya dauke ka ya mika ka fadan Allah ta inda baka sani ba sai ka ji kana wani la ilaha illallah la ilaha illallah kai wuzuli baka sani ba haka shine fa'idan shine fa'idan hada kai da waliyai من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا wanda Allah shi yadda shi ne shiryayye dan gasharin waliyan sai san da shi fadan sa kuma yudilil wanda Allah ya bada shi falan ta da waliya duk wanda kace waliyi bai yadda ba bai yadda ba kowane musulmi ya waliyi kowane musulmi ya ba wani waliyi wanda kowane musulmi ya waliyi haka ne mana ai kowane malami ma malami ne ba malamin da ya fi malamai ai kowane mai kudi ma mai kudi ne ba mai kudin da ya fi masu kudi ai kowane basarake basarake ne ba basaraken da masu sarauta duk sharrin shaɗan ne kawai yake daure sharrin shaɗan ne kawai yake daure mutane yake hana su tafiya ya daure su hana su tafiya wajen Allah kuma lai jalla lahu nuran duk wanda Allah bai sa masa wannan annuri ba na imani na annabi sallallahu alaihi wasallama na shiga fadin Allah ba wanda zai bashi wannan annuri tunda Allah ya hana alhamdulillah bada kun banda tsabagen rashin ladabi da abin da wahabiyanci ta tabbatar ta dasa a Najeriya kun bada rashin mutunci da kuma ainihin abin da wahabiyawa suka gina da hannunsu ka kalla wannan dattijo maulana shehu ɗaya rubuci wanda ya karar da rayuwarsa a cikin karatun alkur'ani mahafizin alkur'ani ne sannan mufassiri ne wanda duk daga duk manafincinka wallahi ka san shehu ɗaya rubuci gangaren ne a wurin tafsirin alkur'ani wanda Allah ya ma baiwa ya karar da rayuwarsa ne a abin da ya shafi zikiri salatin annabi la ilaha illallah karatun qur'ani amma a samu yaro mara tarbiyya irin wannan yaron da ake kira Adam Zubairu wannan kira da babban hutoro ya zo yana cin mutunci wa Shehu Dayar Bauchi kwanaki mun mai gargadi mun mai gargadi ƙananan yara matasa su suka sa aka kama shi ba ba wasu jigajigan mutane ba a cikin dariƙa aka kama shi ya zo yana kuka yana da na sani to shine ya dawo ko to wa in uttum udina wa in uttum udina in kun dawo mu ma za mu dawo wallahi al'azim in kana ganin ka bi karfin kowa baka bi karfin hukuma ba ai akwai hukuma ko shau dai da mutu zaka rinka surfa mu irin wannan zaki kana ce mai mushriki yan wa barin baku da bidiyon ku gani barin baku da bidiyon ku gani yana cikin waɗanda Allah ne yadda su je ɗakinsa ba na rantse da girman Allah na rantse da girman Allah da numfashi na yake hannunsa ɗahiru musulman bauchi ra'asul jarima wallahi tallahi yana cikin waɗanda Allah bai yadda su je ɗakinsa ba waɗannan mushrikai ne na rantse da girman Allah waɗannan mutane mushrikai ne ba su da alaka da tauhidi ko addinin musulunci Mushirikai ne mushrikai ne mushrikai ne akan littafin Allah Mushirikai ne akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi a cewa malam Kabiru Gombe ka rasa a inda za ka girmama waɗannan mushirikai masu kira zuwa ga shirka da bautar shehunnai sai a inda Allah ya ce a kaɗaita Allah a hana mushirikai zuwa ah, Wallahi yan uwa mun ji abin da wannan yaro mara tarbiyya wanda ya gadan hauka daga wurin uwa daga wurin uba ya tsotsi hauka a nonon uwarsa da ubansa ya surfa ma ainihin shau ɗaya rubuce zagi mun ji irin mummunan magana da ya ɗaura akan mumbula na shau ɗaya rubuce kuma hayyaransa abin da zai tabbatar muku da ƙaryarsa shine shin duk wani malami da ka sani na wahabiyanci babba a Najeriya to yana Saudiya kuma duk wani malami da ka sani na wahabiyanci yana da alaka da saudiya domin a cikinsu akwai wanda ma ake aiko musu da kuɗi duk wata a cikin wahabiyawan najeriya akwai wanda saudiya ke gina musu masallatai a cikin wahabiyawan najeriya akwai wanda saudiya ke gina musu makarantai makarantu akwai wanda ma suna nan duk wata ana biyan su salari duk wa'innan malaman da suka tafi aikin hajji suka girmama kuma daga cikin yan uwanmu yan ɗariƙa sannan kuma suna ganin yan uwanmu yan ɗariƙa sun yi aikin hajji successfully ba su zagaya sun gaya wa ainihin mahukunta aikin hajji ba su gano cewa 'yan ɗariƙu mushrikai ba ne sai wannan jahilin yaran ku gane wannan yaron kwangila aka bashi wallahi tallahi wannan yaron kwangila aka bashi wannan yaron ba addinin musulunci yake ma ainihin aiki ba ba addinin musulunci yake mu aiki ba yanzu ya rantse babu aya babu hadisi to mu bari mu kawo maka aya da take tabbatar da cewa lallai su shehu ɗayi rigoti da sauran yan umma da suka je aikin haji wallahi musulmai duk inda musulmai ne inda ba musulmai bane mushrikai ne kamar yadda ka faɗa to ai Allah ya hana mushriki ya je ɗakin kaba ko ya je madinar manzo Allah da nassin alqur'ani idan ka duba a cikin suratul tauba aya ta 28 zaka ji inda Allah yake mushrikuna najisu lalle mushrikai najasa ne najasa ne fala karib fala yaqrabul masjidil harama fala yaqrabul masjidil harama kada ku bas su zo kusa da ɗakin Allah mai alfarma ɗakin Ka'aba ko Madinar manzon Allah mushriki ba a barin sheje ba da amihim haza bayan wannan shekaran kada a ƙara barin su su je nassin Qur'ani ya hana mushriki a bar ya je masallacin Ka'aba to me yasa aka bar su shau ɗaya da bokin mushrikai ne kai babban hotora Adam Zubairu kai ne ka iya gano mushrikai ne amma shugabannin Makka mahukuntan aikin haji na Makka ba su gano ba kai ne ka iya gano mushrikai ne amma su a Kabiru Gombe da su Balalau da su mai yake da suna daurawa da su abdalla gadan kaya da suke saudiya yanzu haka nan su ba su gano shirkai bane kai ka iya ganowa to saboda haka muna bin ka bashi nassi ka kawo mana nassi da ya tabbatar da cewa waɗannan da ka mushrikantar mushrikai ne amma ga alkur'ani ya tabbatar mana da cewa ba a barin mushriki ya je ɗakin Allah ballantana ya zagaye shi ballantana ya ibada ballantana ya ibada ɗakin Allah ballantana ya ibada yan uwa wannan yaro da kuke gani wallahi jahili ne bai yi karatu ba bai yi karatu ba ko da yake da awan ya je sudan ya je sudan ne da ya je sudan ba abin da ya yi illa ya tafi ya je ya zuna tare da wasu masu faci ya koya faci ya iya facin mota daga nan akwai wani akwai ainihin dan bid'a akwai wani dan bid'a dan neman suna da ake kira muzammil bakiri muzammil bakiri shi kashi ba malami bane ya dai dan iya larabci yakan bi shi su tafi wajen shirman su wai sun tafi da awa su zage ɗari'un sufaye su zage shehu tijjani su zage dukkan waliyan Allah to a haka ne ɗan zaman da yayi kamar yadda da yawa akwai mutanen da basu su yi boko ba amma saboda zama da wanda suka iya turanci suka ɗan turanci to shi ma adam zubairu babba da ba karatu yayi ba saboda zama da wanda suka ɗan iya larabci ya zauna a sudan shi yasa ya ɗan iya larabci yayin sai ya zo ya ɗauki kowane littafi yana karantawa yana fassara tun da ya iya yaran ya ɗauka a matsayin wai yayi karatu amma tantirin jahili ne babba hoto ba abin da ya sani a cikin karatu sannan babba hoto in da kai jahili da kiki ne yanzu yan uwa kamar yadda kuke gani ya ce mashi ɗaya rubuta mashirki kuma ka shirya ka manta kamun da yan yara ƙanana suka yi maka matasa wanda ba su kai shekarun gaba. ba ai ka gan su yan wakar ku yi tunanin sanda da aka mafi hoto aka same hanko a gafa ya zo yana kuka yana ba da haƙuri kada ku yi tunanin wasu manyan mutane ne a cikin ɗariƙa wallahi yara ne wanda ya girme su shi ya gan su a wanda suka sa aka kama shi aka hukunta shi yara ne kuma ka jira wannan zagin da kai wallahi ba zai tafi a banza ba ba za ka ci banza ba ka zagi shehu ɗaya rubuci mu shehu yi rubuce ba dan shi ba da mu arna ne wallahi da tuntun mun sake layi shehu yi rubuce shine garko mu shehu yi rubuce shi ya ƙara tabbatar da mu akan addinin annabi muhammadu kuma wallahi tallahi wanda ya taɓa shehu yi rubuce ya taɓa iyayen mu wanda ya taɓa shehu yi rubuce ya taɓa mu ne kuma akan shehu da yi za mu iya rasa ranmu mu mutu wallahi akan shi ubanmu ne kakanmu ne malaminmu ne shehunmu ne jagoranmu ne zuwa ga Allah murar shau ɗaya rahoto saboda ka abin da nake so ka sani Adam Zubairu ka jira in Allah ya so ya yarda hukuma za ta shiga tsakaninmu za ta ƙara shiga tsakaninmu kana magana cewa kai saboda tsabagen ta'assubanci kana magana a baki wurin girmama hukuma amma kai ka taka doka kai ka fita ka dauka ka duba wannan bawan Allah dattijo wanda duk duniya babu irin shi duk duniya babu kamar shi da rubuci domin babu mai ƴaƴa sama da 80 wanda suka hada Qur'ani a duniya duk duniya ta shi da rubuci babu mai jikoki sama da 200 da suka hada Qur'ani duk duniya kamar shi da rubuci idan shi da rubuci mushriki ne tai Allah zai dauko Qur'ani ya sa akan mushriki dan shi da rubuci mushriki ne tai Allah zai dauko Qur'ani mai tsarki ya sa akan ƴaƴan shi da jikokinsa kaga wannan ma kana ƙarya ta kanka ka nuna mana wani mashiriki cikakken cin qur'ani da tafsirin qur'ani ka nuna mana shi a duniya ka nuna mana mashirikin da mashiriki ne amma ya haddace qur'ani da tafsirin alqur'ani ƴaƴan shi guda 80 ko 100 sun haddace qur'ani jikoki sun 200 wallahi adam zubairu hukuma za ta ƙara raba kai ka manta undertaking da ka rubuta idan banda kai Adam Zubairu Bafoto da jahili ne dan akuya ne banda kai mara mutunci ne banda kai Adam Zubairu baka san na gaba da kai ba ne sai kuma ku duba wani hoto da na sa gashi wannan dan shi'a ne gashi nan kuna kallon shi shugabannin makas a wannan aikin hajjin gashi nan shugabannin makas suka bashi award gashi nan aka bude mai ka'aba ya shiga gashi nan aka bude mai ka'aba ya shiga in shi'a ga dan shi'a kuna kallo gashi nan an bude mai ka'aba ya shiga saudiya ta gayyato shi ya zo aikin hajji bayan ya yi aikin hajji aka ba shi award na cewa musulmi ne sannan kuma aka bude mai ka'aba ya shiga ga dan shi'a ga dan shi'a gashi nan akwai abokinmu akwai abokinmu wanda yanzu haka shi kashi dan shi'a ne malam dahiru malam dahiru bauchi sun ɗauki hoto ma kwanan da malam junaidu wanda su ma yanzu haka suna aikin hajji eh idan idan idan idan yan kafirai ne mushrikai ne yadda kuke faɗa to yanzu ku kuka gane yan shi a mushrikai ne su kuma iyayen gidanku ya aka yi suka tabbatar da yan shi a musulmai ne a wurinku, ku kawarijawan Najeriya a wurin ku kawarijawan Najeriya yan shi'a mushrikai ne ko to gashi a wannan aikin hajji gashi yan shi'a gashi hukumar a ainihin Saudiya ta gayyaci dan shi'a ya zo ya aikin hajji bayan ya aikin hajji an buɗe mai ɗakin Ka'aba ya shiga kuma an bashi award to kun ga wannan ya ta ko Allah ya ce innamal mushri ya ayyuhal ladina amanu innamal mushrikuna najisun ya ku masu imani ku sani mushrikai najasa ne bala ya masjid masjidal harama da amihim haza kada ku bari su zo kusa ma da ɗakin Allah mai alfarma to kaga yanzu ga dan shi'a ya zo ɗakin Allah har an buɗe mai har ya shiga kaga ya tabbatar da cewa makaryata ne ku ya tabbatar da cewa makaryata ne ku ya tabbatar da cewa yan shi'an nan da kuke shirkantarwa ashe ba mushrikai bane a wurin ku ku wahabiyawan Najeriya ne yan shi'a mushrikai amma a wurin Saudiya yan shi'a musulmai ne gashi nan gashi nan gashi an bude ma dan shi'a ya shiga ka'aba gashi nan an bashi award to kaga ashe abin da kuke yi kiyayya ce kawai ba addini bane ku da kuke kafirta mutane kuke mushirkantar da mutane amma iyayenku sun san waɗannan mutanen ba ba mushirkai bane sun tabbatar da mutanen ba mushirkai bane ƴan uwa wallahi wannan yaron kwangila ya anso billahi allazi la ilaha illa wa kwangila ya anso ta 'yan ta'adda ko lokacin da aka kama shi ai mu muna da liket ba yadda za a yi hukuma na DSS su kama ka ba tare da sun yi bincike ba sai sun ansa wayanka sun bincika komai billahi lazi la ilaha illa akwai abubuwan da aka gano waɗanda ake turo ba hoto ta ƙasan waje akwai abubuwa da aka gano ta hanyar kuɗaɗe da waɗansu abubuwa da ake turo mai ta ƙasan waje kuma yadda yadda zan sa wani bawan Allah yadda ya siffanta shi ni ai duk cikin kuwaye sun san babba hoto kamar ni ni ban je na same shi bane har markas ɗin shi babu masallaci ba makaranta shaguna kawai aka gina aka zuba mai littattafai da yawa amma ba makaranta ba masallaci ya kamata a wurin a ce an gina mai masallaci ne an dai gina mai wuri aka sanya ainihin littattafai a wurin da zai littattafan da aka zuba a wurin kai ka san biyar kuɗin ma da sai littattafan safan sanin nashi ake amma bari in barku tare da wani wanda suka yi rayuwa tare a ainihin ah, Sudan ɗin ku ji daga bakin shi bari in ku tare da wannan bawan Allah ku ji bari in tare da shi sassake mu ya gaggaya mana maganganu wanda ya yi sanadiyar barin shi markas sai ya koma maududi wanda suka san sudan duk sun san da wannan guraren da nake faɗa sai ya koma maududi da ya koma maududi a nan gurin sai ya haɗu da wasu 'yan kamaru a maududi lokacin da ake cikin sakanat akwai wasu 'yan tablik 'yan kamaru wanda suna yin faci a nan cikin maududi to shi ma baffo otoran ya iya faci sai ya je zauna suka zauna tare da shi da wa'anan 'yan kamarun wanda su suka dinga ɗauka shi suna fita da shi waje yawo to anan ne sai ya haɗu da muzammil fakiri shi kuma muzammil fakiri ya rabi almadkhali ne shi kuma rabi almadkhali lan khalifa haftar ne don haka a tsarin da a wasu za ba masallaci ba islamiyya ba sa gina islamiyya ko ba sa gina masallaci to da muka zo Najeriya wai sai naga ana cewa ai ba fotoran nan ai ya zama kaza Naka ana ta da shi a social media yana ja da manya-manyan malamai ya dauko masail din da kakan kakan shi ma bai da ilimi a kansu bai kuma nemi ya sanya wa ilimi a kansa ba kakan nashi a da'awar har yi mutu bai taba ganin dan bidiya ba hmm. bin bas kenan nake nufi har yi mutu shi bai taba ganin dan bidiya ba to ta ya kuma za a yi zai magana akan yan bidiya to ba fotoro dai kun dai ji shi dan haka ba fotoro na farko dan boko haram ne me dalili na dan boko haram ba mutumin da yake ya san abun da yake yi wanda ya san dokar kasa da kasa ya haɗu da ya yanki jiki ya tafi wata kasa ba tare da passport ɗinsu ba kuma ba tare da passport ba kuma ba visa in ta'adda ba foto ku ce min ya kawo muku passport ɗin shi na farko wanda ya fara zuwa sudan da shi bi da shi babu sannan kuma ku tambaye shi ya baku ku certificate ɗin da ya karatu a wace university ya karatu a sudan babu sannan ku tambaye shi gurin wannan malami ya yi karatu a sudan ah, yan uwan kamar kai kuke gani ba hotoro a ɗakin wannan bawan Allah suka zauna lokacin da Baffa hoto ya je Sudan sun zasa mutumin arziki ne suka bashi wuri ya zauna ashe ashe mutumin banza ne bayan sun mai sun kyautata mai kamar yadda man kana yumin billahi wal yawmil akhir dai fahu a ƙarshe Baffa hoto ya zazzage su da ya gano ba matafiyar su ɗaya ya zazzage su ya ci mutuncin su daga nan sai ya gudu sai ya tafi wurin mai faci ya koma ba karatu ya kai shi ba an ce ya kawo satifiket ɗin shi na sakandare school a sa shi a jami'a babu da ya zazzage su ya rasa kuma ba yanda za a ɗauke ka baka da wani certificate ko na primary ba shi da shi ko na primary sabab Otoro sai ya koma faci yana wurin facin nan sai ya da wasu yan kamaru wanda suke tare da wani muzammil fakiri in za ku tuna ko wani muzammil fakiri ni da nake ma raddi da larabci yana nan a Sudan wanda yake cin mutuncin waliyan Allah ya ci mutuncin yan shi'a ya ci mutuncin kowa to wasu iri ɗaya ne wasu iri ɗaya ne yan da'ish ne yan IS ne yan boko haramun ne Baffa ya je zauna tare da su ya zama shine shehunsa domin shi Bulan Muzammil Bakiri ɗalibi ne na Umairu bin Hadi Rabi'ul Madkhali wanda ni da na je Saudiya da na je Umra last time din nan da na je haggarin su Rabi'ul Madkhali sai da na je har da Rabi aka haifa Rabi'ul Madkhali sai da ne bincike akan akan ainihin shi mai gidan Baffa Otoro ashe dan zina ne ma mai gidan Baffa Otoro shi Umairu bin Hadi rabi'ul na yi bincike da je har ƙauyen da aka haife da na ne bincike Ɗan zina ne shi yasa ya zo ya koya musu aƙida na kafirci ya koya musu aƙida na mushirkantar da mutane aƙida na kashe al'umma aƙida na yahudanci to wannan rabi'u bin hadi wannan ainihin muzammil fakiri shine wanda za ku ji ko da yaushe ina yi mai raddi kamar haka wannan shine ina yi mai raddi kamar haka wala هذه رسالة مفتوحة إلى دجال بريد كذاب مسيلم هذا الزمان ألا وهو مزمر فقيري الذي كان آه، يعني من السودان آه، مزمر فقيري آه، لا جرو ولا شك أنك لا تعرف الطريقة التجارية ولا تعرف الشيخ الشيخ التجاري لو أنك تعرف الطريقة التجانية لما تقول ما أنت قائله حقيقة أن هذه الطريقة التجانية مؤسسة آه، بأصول من الكتاب والسنة كما قال خليفته خليفتها آه، الأكبر مولانا آه، الشيخ إبراهيم إنياس السنغالي في كتابه هذا المسمى روح الأدب هذا الشيخ إبراهيم إنياس السنغالي هو خليفة هذه الطريقة الأكبر من خلفائها لا سيما في إفريقيا يقول في هذا الكتاب نصيحة مني إلى إخواني فلتمسكوا طريقة التجارة إن هذه النصيحة يلقيها مولانا الشيخ إبراهيم إنياس to wannan raddi ne ga masu fina suna sha gani na kan yi raddi da larabci to ba da kowa na ba da malamin babba nake shi shine muzammil fakiri yana nan a sudan balarabe ne yana ɗaya daga cikin wanda suka gurɓatar da babba da suka sami aƙida ta rena bayan allah aƙida kuma ta ainihin cin mutuncin na gaba cin mutuncin na gaba wanda yanzu dan kabiru gombe ya fito ya karrama ɗaya daga cikin abokanan mu, malam muniru koza ya ai zama da shi yayi kuma bari ku ji mu gaya muku ba alfarma kabiru gombe ya yi ya ba malam muniru ko dan ya ce wani abu ba yanda gwamnatin najeriya ta tura su kabiru gombe su zama masu koya ma al'umma aikin hajji a bangaren izala haka gwamnatin tarayya ta tura malam muniru koza saboda cancantan shi saboda wayewansa da ilimin sa ya je a koya ma al'umma bangaren ɗariƙa aikin hajji a wannan wurin kowa yana da daman yayi magana ba alfarma bane kabiru gombe ya ma malam munir koza ba alfarma bace yadda gwamnati ta tura su kabiru gombe su balalau su daurawa shi ma malam munir koza yana daga cikin waɗanda aka tura shi malami ne wanda aka tantance shi aka yadda ya san karatun aka yadda yana da ilimin aka yadda kuma zai koyar da mutane aikin hajjin shi ma aka tura shi a matsayin ya je ya koya wa waɗanda ba su iya aikin hajji ba aikin hajji saboda aka ku daina ɗauka wai a'a wata alfarma ce da kabiru gombe ya yi a'a kabiru gombe ya zauna ne da malam muniru koza ya ƙwanƙwashe shi ya ji ilimi ya tabbatar da ilimi ya ga abin da ya gani shi yasa da ya zo ya kamba ma shi ma har ya kai shi ma inda ma ya wuce nan domin inda malam muniru koza ya kai ya wuce inda malam kabiru gombe ya kai shi wallahi ya wuce nan kan ba mawan tayi kaɗan ya wuce a ce haka haka almajiran shehu da almajiran almajiran almajiran shehu suke inda malam inda malam kabiru gombe ya faɗa wallahi malam muri ko malam muniru ko ya wuce nan shi yasa a karatu na da nayi na shekaran jiya na ga muku mun gode wa Allah da Allah ya da Allah ya sa ba wai shi malam muniru ko bane ya zo ya gabatar da malam kabiru gombe ya kamba ma ya kai shi inda Allah bai kai shi ba domin wallahi ba za ka taɓa yin mukarana tsakanin ilimin malam muniru koza da ilimin kabiru gombe ba tsakanin malam muniru koza da kabiru gombe kamar tsakanin sama da ƙasa ne haka malam muniru koza ma kabiru gombe lisa ilimi kowane bangare kowane bangare yanzu a tsaya a luga larabci kai a dawo luga arabiya a tsayar da su bakatatan a bada maudu'i a ce malam kabiru gombe ya larabci na minti na awa ɗaya billahi lazi la ilaha ba zai iya ba ba zai iya ba in ko zai iya zaka ji shirme amma ina da tabbaci yanzu Malam Muniru Koza yanzu nan a bashi maudu'i lahi lazi la ilaha illa huwa ba zai iya ba ba zai iya ba in ko zai iya zaka ji shirme amma ina da tabbaci yanzu malam Munir Koza yanzu nan a bashi maudu'i a ce ya gabatar da lakca akan kowane bangare na ilimi da larabci awa ɗaya wallahi kamar shan ruwa haka zai wa fi na rijalin sabiquna wa indana ayyamatu saluhu na takarruma na takarruma da saboda kawai nan ƙananan ƙananan kwarin da kake gani in ka lura abin da ya faru gabatar da kabiru gwamba da gabatar wanda ya ma muniru kwa sai di muniru koza zaka ga malamai masu hankali babu wanda ya fito ya nuna haka ba bai dace ba za ga sai dai yan karnukan wawayen kananan jahilan su ne suka fito suke ta magana kuma shi kanshi wannan wawan jahilin yaron babba hotoro dan boko haramun wallahi tallahi in bacin ya kama sunan shehu ɗaya rubuta karara ya ce mai mushriki wallahi mu ba za mu kula shi ba ma ba za mu kula shi ba saboda mun gano abin da yake muradi amma ba yadda za a yi kai mutumin kirki ne a zage ubanka kana ji kana kallo kai shiru mu shau ɗaya rubuci ubanmu ne shau ɗaya rubuci kakanmu ne shau ɗaya rubuci shehunmu ne shau ɗaya rubuci shine jagoranmu izuwa ga shehu ibrahim shehu ibrahim jagoranmu izuwa ga shehu tijjani shehu tijjani jagoranmu izuwa ga sayyidul wujudi sayyidul wujudi jagoranmu izuwa ga allah jagoranmu izuwa ga allah saboda haka yan uwa ku kwanta fara su balalau da suka biyar gombe hankalinsu ya fara dawowa jikinsu sun fara tabbatar da cewa mu ba arna bane mu ba kafare bane kamar yadda suke kafirta mu da mu ba arna bane mu ba su suke kafirta mu su suke ce mana yan bid'a kuma su ne yan bid'a su ne yan bid'a wanda duk wani malamin izala da ka gani in ya kai shekara hamsin arba'in to ya yi karatu ne wajen malaman dariƙa hatta su wa'innan su suke ce mana yan bid'a kuma su ne yan bid'a su ne yan bid'a wanda duk wani malamin izala da ka gani in ya kai shekara hamsin arba'in to ya yi karatu ne wajen malaman ɗariƙa hatta su wa'innan hatta su wa'innan ƙananan ƙwarin inda za ka je jami'a sai ka yi karatu a ɗan ɗariƙa yanzu ka zo nan namu ka zo na state university babu wani gurin lecturer ɗan izala babu ka je faculty of art a nan arabic department ka je babu wani gurin malami da yake koyarwa lecturer a kasu ɗan izala wallahi babu in akwai ku gaya mana sinar takalil ne ɗan ɗariƙa ne su Dr. Aminu Yahuza ne, ‘yan ɗariƙa ne, su Dr. Fatiki ne, ‘yan ɗariƙa ne, babu wani malami sananne fitacce a ce maka wannan guru ne, za ka samu fitattun malaman ƙwararru a ilimi gabaki ɗayan ɗariƙa ne, gaji ka je ABU Zaria. Amma in ‘yan Izala sun zo suna neman suna suna magana a social media sai ku tunanin waɗansu malamai ne. A'a karatun nasu ko a jami'a suka yi a hannun ‘yan ɗariƙa suke yi. ‘Yan ɗariƙa ne malamansu. Su ne masu ilimin. ala ya qarabul masjidil masjidal harama da amin hada Allah ya ce na jasa ce kuma kar a sake a basu su je kusa da ɗakin Allah to me yasa aka bar su shi ɗayar mukin mushrikai ne me yasa aka bar su shi malam muniru ko zaba ma su ba ga ƴan shi'a me yasa aka bar su in mushrikai ne ya aka aka bar su bayan Allah ya hana hani ne wannan annahyul qad'i hani ne yankakken hani in dai mushriki ne kar a bar shi je ɗakin Allah to kaga yanzu ka ƙaryata kanka ayar Qur'ani ta ƙaryata ka sannan malaman ka sun ƙaryata ka malaman ka sun ƙaryata ka daga ayar Qur'ani ta ce kar a bar mushriki ya je ɗakin Allah kuma har yanzu in dai mushriki ne ba za a baka ka je ɗakin Allah ba to ya kai aka bar malaman ɗariƙa da malaman shi'a suna zuwa ga ma dan shi'a an buɗe bai ka'aba ya shiga su da kuke cewa kafare ne an naji wannan sokon Aliyu Kaduna wannan sokon aliyu kaduna shi wallahi a wurinsa yan shi a kafirai ne in shi a kafirai ne ya za ka yi da la'ila illallah nasu ya za ka yi da la'ila illallah yan shi'a salli kalba man kala la'ila illallah annabi ce ka yi sallah a bayan wanda ya bada la'ila illallah hakka buɗe bari ka ce kai yan shi'a a wurinka wallahi kafirai ne kuma ku kuke cewa la nukaffiru adam bi zambin malam yastahillahu ba za mu kafirta kowa da zunubi matukar ba ya halatta zunubin bane saboda haka ku je ku yi karatu ba ku karatu jahilai ba ku karatu saboda haka wannan sako ne zuwa gare ka Adam Zubairu kuma ka jira cin mutunci da kama shi da Bauchi insha Allah ka karfin mutanen gari kai baka bi karfin hukuma ba no anybody above the law ba wanda yake sama da doka eh insha Allah matukar ba za ka daina kama su na shi da Bauchi ka ci mutunci shi ba ko mun kuma ba za mu gaji da ainihin miƙa ka hannun hukuma kuma a neman mana ainihin dokanmu ba a neman mana ainihin haƙƙinmu ba saboda ka 'yan uwanan za mu dakata sakataren izala sheikh muhammad kabiru gombe haruna wanda alhamdulillahi mun gode ma Allah subhanahu wa ta'ala manzala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa man sana'a ilaykum bil ma'rufa uhu. duk wanda ya muku abu mai kyau abu na kwarai to ku saka mai hakan nan kuma Allah ya ce fa mani ita da alaikum fa atadu alaihi bi misli ma ta da alaikum wanda ya ketare muku iyaka to ku ketare mai iyaka misalin yadda ya ketare muku Allah ya ce wa in aqabtum fa aqibu bi misli ma uqibtum bihi wala in sabartum lahu wa khairul lisabirin Allah ya ce idan an muku Ukuba, kurama daidai yadda aka yi muku amma in kun yi hakuri hakuri shine mafi alkhairi To alhamdulillahi ɗan uwa kamar yadda kuka sani a ɗariƙar Tijjaniya da Shehu Tijjani da Shehu Ibrahim sun sha azaba a hannun Sheikh Kabiru Haruna Gombe a shekaru da dama tun shekaru aru aru shekara ashirin baya wanda a haka ya kafirta mu ya mushirkantar da mu ya mai da mu arna amma sai gashi cikin ikon Allah yanzu yau ko kuma in ce jiya a Sheikh Kabiru Haruna Gombe ya zo ya karrama mana dan uwanmu dan ɗarika abokinmu abokin tafiya cikin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine sayyidi Munir Adam Koza to da wannan ne za mu yaba masa daman a al'adar mu mu kun sani a makarantar mu duk mutumin da ya aikin alheri muna yaba masa idan kai aiki kuma wanda yake ba na alkhairi ba in insha Allah rabbi za mu mai magana misalin yadda kai mana muna tafiya ne akan doron Qur'ani da hadisi yawa shine maganan gaskiya to kabiru gwambonin jinjina maka ni mai barota nake Allah ya saka maka da alkhairi bisa namijin kokari da kai ka zo ka jinjina ma dan mu dan dariƙa matashin gwarzon malami mai tunani mai hankali fasihi masanin abin da ya dace shine sayyadi munir adam koza katsina da yadda ka kamba shi ka girmama shi ka azzama shi kuma ka tabbatar ma da duniya cewa shi musulmi ne ka tabbatar ma da duniya cewa shi malami ne ka tabbatar ma da duniya cewa shi mai wa'azi ne to alhamdulillahi mun gode maka a bisa wannan kyautatawar a bisa wannan adalcin da kai mana dama mu inda muke da daga da dukkan wani ɗan izala da dukkan wani ba wahabiye shine idan ka zo ka taɓa mana iyaye ko ka taɓa mana malamai ko ka taba mana shehunai to insha Allahu rabbi fa ba za mu haƙura ba za mu rama amma kuma daga duk sanda ka zo kai musu abin alheri za mu yaba maka to saboda ka malam kabiru gombe mun gode Allah ya saka da alkhairi muna gode maka Allah ya saka maka da alkhairi wannan dan uwa namu sayyidi munir adam koza katsina da ka zo ka girmama mana shi ka azzama mana shi wallahi dole kai ma mu girmama ka domin ji daɗi dan mu ne almu'minu bil mu'mini kalbun yani yashiddu ba'daha ba'da da mumini da mumini yadda ka san katanga ne shashin su yana kamewa ya haɗe da shashi wallahi mun ji daɗi Allah ya saka maka da alkhairi to yan uwa alhamdulillahi alhamdulillahi wa qul ja alhaqu wa zahaqa albatil innal badila kana zahuqa gaskiya ta zo kuma ƙarya ta gushe kuma ita ƙarya abin gushewa ce saboda yan uwa zan bar ku da wannan bidiyo wanda malam Kabiru Gombe sakataren Izalin Najeriya ga baki ɗaya wanda ya miƙe ya azzama mana ɗan uwa ya karrama mana ɗan uwa wallahi mun ji daɗi sosai a wannan fagen muna tare da malam Kabiru Gombe ɗari bisa domin ya yi aikin alkhairi kuma ya zo ya tabbatar muku da mu mu ba kafirai bane mun ga dan uwan mu abokin mu wanda duk da Malam Kabiru Kombe a baya ya tsine mu Shehu Tijjani ya tsine mu Shehu Ibrahim ya kafarta su wanda Shehu Ibrahim shine Shehu Tijjani shine jagoran mu zuwa ga manzon Allah Shehu Ibrahim shine jagoran mu zuwa ga Shehu Tijjani to akwai malamai kuma da Shehu ne wanda su ma sun sha wahala a hannun Malam Kabiru Gombe to ga ɗaya daga cikin almajiran almajiran su domin wanda alhamdulillah ga Sheikh Malam Kabiru gobe ya ambace shi da shehun malami da mukaddami da uh, mai wa'azi to alhamdulillah to kaga shi uh, sayyidi uh, Muniru Adam Koza kaga a cikin dari a cikin dariqa a cikin dariqa shi shi almajiri ne yan an zo ana magana shehun nai malaminsa sa ma shine Sheikh Professor Ibrahim Makari to shi kanshi Sheikh Professor Ibrahim Makari a cikin dariqa har yanzu akwai malamansa akwai malamansa ga shek maulana sharif malamin sa ne wanda shi ma zai iya gan zai ci a gaban zai ce ai ma almajiri ne ga irin su mahaifinsa mahaifin da ya haife shi ma malami ne wanda yanzu baban professor ibrahim makar baka iya zama limami a garin kaduna sai an sai su za su tantance ka tukunna su za su sa ka a gaban su yi maka binciken ilimi babansa su za su tantance ka tukunna sai ka cancanta sai ka tabbata malami tukunna za su baka limanci to shi ma kanshi mola profesa Ibrahim Bakar idan ya je gaban iyayen shi da malamai zai ce ai ni ma almajiri to amma kuma abin farin ciki abin murna sai gashi almajirin profesa Ibrahim Bakar gashi yau sakataren Izala ya zo yana girmama mana shi a matsayin babban shehu a'a Allahu akbar Malam Kabiru gwamnati Allah ya saka maka da alkhairi fa Allah ya saka maka da alkhairi me nan kayi aikin kware wallahi zamu yaba maka muna tare da kai 100 bisa 100 kuma wallahi wannan rabuwan kan da kuke gani da a ce zamu tafi a haka ku girmama malaman mu mu girmama malaman ku ku zauna da mu lafiya mu zauna da ku lafiya sai mu zo abin da za mu yi ta mu ta da karatu a social media mu ta da karatu mu ta koyar da soyayyar manzon Allah abin da ya kamata mu yi kenan kuma idan ka lura Profesa Ibrahim makar Allah Ubangiji ya saka mai da alkhairi wanda shi mutum ne mai son haɗin kai wanda waɗansu abubuwan mu daga cikin irin zafin da muke shi wallahi muna ragewa ne ma saboda shi wallahi yadda muke ba haka muke fitowa izala ba wallahi tallahi wallahi yadda zafin mu yake wallahi tallahi ba muna fitowa da asalin zafin gidanmu ba ai kowa ya san yayana Shehu Salu mai barota mai gidan mai guduma kowa ya san shi to wallahi ba don kowa muke rage wa izala abubuwan da muke tunkaran su da shi ba wallahi sai dan don Professor Ibrahim Makari Don mun ga shi mutum ne mai son zaman lafiya mutum ne mai son haɗin kai kuma haɗin kan nan mu muna ƙauna muna so wallahi da za ku zo mu zauna lafiya ku girmama mu mu girmama ku ku girma malaman mu mu girma malaman ku mu zauna lafiya ba za ta jin hanya tsakanin mu ba saboda ka yan uwa bari bar barku da wannan bidiyo duk da na kowa ya gani in an gani sai mu ƙara taliki ko mu jinjina wa shi Kabiru Gombe sannan dan uwa mai albarka fasihi Sayyidi Munir Adam Koza Katsina shi ma mu jinjina masa mai mai godiya da wannan gagarumin gudunmawa da ya ba ɗariƙa da kuma ainihin gagarumin gudunmawa da ya ba musulunci.

shehu malami ne hmm. wato shugaba ne na wata cibiya babba ta sadarwa da yada marubobi masu kyau yan ko limami ne shehun malami ne wanda yake yaɗa manufa mai kyau na addinin musulunci alhamdulillahi malam kabiru gombe ashe ka san mu almajiran da malamanmu da abokananmu irin su shek sayyidi munir adam koza ashe ka san da muke yadawa manufa na alkhairi ne ashe musulunci muke yadawa ba kafirci ba yan uwa kun je ji da kunnen ku daga bakin shi sakataren izala sakataren wahabiyawa malam kabiru gombe ya tabbatar da mu dinnan matasan dariƙa abinda muke yadawa muna yaɗa addini muna tallata addinin musulunci ne ba kafirci muke tallatawa ba yan uwa kun ji daga bakin ku wa qul ja al haqq wa al batil mu abin da muke so kenan wallahi zaman lafiya a yi riko wa atasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu ku yi riko da igiyar Allah kada ku rarraba innamal mu'minuna ikwatun fa aslihu baina wata wattaqullah Allah ya ce muminai ‘yan uwan juna ne ku tsaka ku gyara abin da ke tsakaninku, ku ji tsoron Allah ku gyara abin da ke tsakaninku ku ji tsoron Allah to alhamdulillah idan ya zama cewa a tsakaninku wahabiyawa za ku fito ku nuna mu musulmai ne ku nuna mu mutanen kirki ne alhamdulillah ashe ya tabbata daman duk abin da kuke faɗa a baya ba gaskiya bane akan mu inda har yau ga malam kabiru gombe ya fito yana tabbatar da duniya sayyari munir adam koza mai wa'azi ne malami ne shehun malami ne mai kira ne a tafarkin manzon Allah a cikin addinin musulunci to kaga abubuwan da aka faɗa a baya ashe zai iya zama akwai dai wani abu a ciki mai hankali ke gane ɗingishin kwaɗo mai hankali ke gane menene ɗingishin kwaɗo yan uwa bari bakku da shi ku ci gaba da jin bayanin malam kabiru a zo bayanin dan uwa a sai girmi arin kuma ga shi matashi domin ya zo ya gabata mana gaskiya a wannan wuri shi kuma da yin da fadar mashhuran ma'ajuran ko wa mukarrama hmm. ah, a wurin gabatarwa ya ce shek munir shek munir fal ya taƙaddam ka taso ma'ajuran abin baka lada abin samun lada sannan ya ce wa mu'azzama abin girmamawa abin girmamawa to kun jefa biyawa? ga sakataren izala na girmama abokinmu ga sakataren izala na girmama dan uwanmu kuma dan uwan nan namu abokinmu har gobe malami ne gingime mai a cikin malaman wahabiyawa kuma almajiri ne ɗan kankani a cikin tijjanawa a cikin wahabiyawa gingime man malami ne amma yanzu da za ka ji irin furucin shi ma zai ce shi almajiri ne kuma da gaske ne shi a wurin malamansa irin su Mona Profesa Ibrahim Makari da sauran malamansa na Katsina wallahi almajiri ne a wurinsu amma wallahi a wurin wabewa gingime mai shehu ne wanda wallahi zai wahala a samu irin shi an fahimta saboda haka kun ji dai mu'azzaman mukarraman abin girmamawa abin kambamawa gashi malam kabiru gobe ya girmama shi ya kambama shi bari ba da bidin ku kun ji abin da ɗan uwa mai albarka Allah ya saka mai da alkhairi sayyidi munir adam ko katsina ya fara gabatarwa wai kamar irin shi sai fara da ladabi ya fara da al'adab dama mu dariƙan mu addubun fi zahirin wa baɗinin bihi yuraqqal mar'u lil mawatini mu a ɗariƙa ba wai da yawan sallah bane ba da yawan ibada bane ba da yawan azumi kake kaiwa wuraren daraja ba a'a da ladabi ne da ladabi ne ladabi da kake gani ladabi me yasa me yasa shaydan Allah ya kore shi daga cikin mala'iku saboda bai yi ladabi ba Allah ya ce ka yi sujjada wa iz qulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba astakbara wa kana minal kafirina saboda babu ladabi sai Allah ya tsine mai domin fal adabal adaba ya zan salik fa innahu babul li kulli salikin ya kai mai shiga hanyar Allah ka yi ladabi ka yi ladabi domin da ladabi ne mutum yake shiga kofar da zai je wajen Allah da direct shi yasa da dan uwa mai albarka sai ya dimu nir adam ko zai ya fara sai ya fara da ladabi da kankantar da kai man tawada alillahi rafa'ahullah wa man takabbara dayyahullah wanda ya kaskantar da kanshi dan Allah Allah zai zai zai daga shi wanda ya girman kai Allah zai kasa da shi sai ya fara da ladabi wanda shine koyarwar tasawuf shine koyarwar ɗariƙa shine koyarwar malaman mu da shehunan mu addubun fi za'irin wa baɗin bihi yurqal mar'u lil mawaqini da ladabi ne mutum yake kaiwa wuraren daraja sai ya fara da me da kaskantar da kanshi kamar irin shi bai kamata ya ce wani abu a wannan wurin ba sai gashi ko wanda suke wurin gabaki dai an ba su karatu gabaki ɗaya an ba su karatu an mai da su kamar 'yan firamare wanda yake da awon shi dan karamin almajiri ne sai gashi ya da lecture da a wurin babu wanda ya ba da lecture mai rada jiki irin ta shi dan uwa mai albarka sai ya nemi munirin adam koza babu wanda ya ba da lecture irin tasa babu mai ratsa zuciya kuma dan Allah aka yi ta kuma dan Allah ma kana lillahi dama wata sala wa ma kana li ghairillahi in kada wan fasala bari bakwa da shi ku ci gaba da ji yan uwa bari bakwa da shi ku ci gaba da ji shi a shi abu na da baban sautu suna ya musa hasan da dai manya-manyan malamai sai ina zana da ba suleiman ah, yau kamar yadda malamai suka faɗa shi ne rana farko daga ranar uku da wanda yana da zafi na yi shirki Allah ya ba mu dama man ta hanyar biyu mai fala in ma alaihi wa man ta asara fala in ma alaihi liman istifa din nan zaɓi ne ga wanda ya zaɓi zai yi kwana biyu Allah shi fara ya fara wanda zai jinkirta bayan to na san dai yan uwa ba ku mamaki yau ga ɗan izala na jama ɗan ɗariƙa sufi almajirin shehu tijjani almajirin shehu ibrahim baki allahu Akubar, ashe dai ƙur'anin ɗaya ne ashe dai annabin ɗaya ne ashe alƙiblar ɗaya ce ashe idan ka ga wani abu da yake faruwa siyasa ce kawai da neman shugabanci da neman wucewa gaba yau ga ɗan izala na jama ɗan ɗariƙa baƙi in na ce muku shugaban alarammomin izala magana ta ƙare domin shi Sheikh Amar Suleiman babu wani alaramma a Najeriya da muryarsa ta riga tasa ko tafi nasa nisa a duniya. yau ga shugaban alaramomin izala shugaban alaramomin wahabiyawa yana ja ma ɗan dariƙa baki Allahu akbar yan uwa shi an dade ana wasa da hankalin ku kenan ko ashe an yadda mu ba kafirai bane mu ba mushrikai bane mu ba yan bid'a bane gashi qur'anin da ɗan izala ke ja ya fassara ma malamin shi ya fassara gashi wannan qur'anin dai kuma yake ja ma ɗan dariƙa, ɗan dariƙa ya fassara a fahimta da saboda haka muna kira gare ku yan izala dama mu babu matsala tare da mu ba ruwanmu da matsala wallahi mu aqidar mu allazina yamshuna alal ardi hauna wa idha khadabahumul jahiluna qalu salama wallazina yabituna lirabbihim sujadan wa qiyama wallazina yaquluna rabbana srif anna azaba jahannam inna azabaha kana garama mu daman in ka gamu in ka zage mu za mu je maka salaman salaman salaman salaman. haka iyayenmu da malamanmu da kakanninmu saka rayu mu ne dai yan bana bakwai mu ne dai yan bana bakwai waɗanda ba ma kyalewa eh sai mun mai da martani ba ma kyalewa mu ne waɗanda iyayenmu da kakanninmu wa muru umshata maka wa ayyaraka bi amrin laysa fika fala tu'ayyirhu bi amrin huwa fihi wa da'u yakunu wa baluhu alayhi wa ajruhu laka wa ahada eh ibtagur ata inda Allah tahlumu man jahila alayka wa tudi mana haramaka wannan duk malaman mu da shehunan mu duk sun zauna kai wallahi mahaifin mu ke gaya mana cewa akwai zamanin da suna wazifa za a zo a tattaka wazifa farin kyallan a zuba ainihin ruwan kwata a kai amma ba abin da za su sai su hakura amma mu fa <laughs> a jarraba a gani a jarraba littafin shehu ibrahim ma aka zaga an ji ba a ji daɗi ba ka tambaya aboki na malam musa su da sunna zai gaya maka taraliya kuma zai gaya maka mu dinnan ɗariƙar da muke wai muna yin ta da wasa ne ko da gaske ne shi zai tabbatar muku ya kowa biyawa mu ba da wasa muke ba in ku kuna yi ne da wasa ko don neman duniya wallahi mu ba da wasa muke ba mun yadda mu mutu a cikin ɗariƙan nan ku tambaye malam Musa ya san taraliyar da aka yi akan littafin shehu da aka ɗauko ana karanta suka ɗauko suka sa suna karantawa tabsiratul anami fi annal ilma huwal imam za su gaya muku irin taraliyar da aka buga to saboda haka yan uwa yanzu kun dai ga abin mamaki yau ga malamin izala na jawo malamin dariƙa baki Allah mun gode ma Allah Allah mun gode maka Allah mun gode maka da ba malam Muniru ko Zabane ne ya tsaya ya gabatar da Kabiru Gombe ko ya tsaya ya gabatar da Balalo a'a kabiru gombe ne ya tabbatar da malam muniru ko za malami ne kuma shehu ne kuma musulmi ne kuma mai isar da addinin Allah ne ba dan bid'a bane a yau a gaban sa mun gode maka Allah Allah mun gode maka gaskiya ta yi halinta Allah mun gode maka gaskiya ta yi halinta yan uwa to gafa malam muniru ko yau gashi a gaban sa yake ma malaman izara yake ba su lecture yake musu wa'azi mai ratsa zuciya suke shan karatu suke shan faila malam Muniru ko Allah ya saka maka da alkhairi a ci gaba da ba su faila a ci gaba da ba su faila yan kwana na biyu kara kwana ne don su zama uku ya samu gutu shi ma fara isma ne ɗaukewar rikin nan limanin ga a cikin dukkan guda biyu kar ka dauka cewa ni da ne kwana uku ai na ji wani kwana a'a abin da ake bukata tsoron Allah haka duk wanda ya tsoron Allah shi ne ya dace muna fata Allah ya sa mu dace da wanda ya kwana biyu da wanda ya kwana uku wani da aka sani lokaci zaɓaɓɓe wanda shi ne sai na rasulullahi sallallahu alaihi sallama ya yi jifa shi ne bayan zawali to amma daga bayan zawali zuwa faɗuwar rana wannan ijma'a duk wanda ya jifa ya yi amma shin da hukuncin wanda ya yi jifa kafin zawali ko ya bari har dare ya yi malamai sun yi ta maganganu tsakanin waɗanda suke ganin ya inganta da wanda suke ganin bai inganta ba amma jamhur suna an samu da roman shamsu ka je kai jifa ba kuma idan darura ya sa har dare ya yi sannan ka je kai jifa ba komai to amma mu sani daga cikin darurori mafiya girma da ya kamata a mata wanda za su iya halatta mana canjawa daga zawali zuwa gurubi shams akwai zahama wannan cikowar idan aka ce kowane alhaji mutum miliyan kusan biyu za su ɗauki wannan lokaci na zawali zuwa gurubi shams saboda shi ne zaɓaɓɓen lokaci da aka jima'i akan a lokacin jifa hakika za a iya samun zama wannan ta sanya shugabanni na kasar nan wanda suke kula da lamarin addinin musulunci da aikin haji suka tsara za a iya raba lokuta tsakankanin a alhazari idan su ne su jifa shawarar da zan bayar a nan idan an ce ga lokacin da mutane ko al'ummar yankin kaza za su je su jifa alhaji karke ka waɗannan su ne guda su zama wanda kuma Allah ta bara ko ta'ala ya yi mana umarni da mu bi su masu masu saba wa Allah Allah ya ce wa ku mama wa ku ya ayyuhal ladina amanu أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعوا